Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen litinin goma sha hudu ga watan Disamba a nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuna iya sauraron mu ta rediyo amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Ƙungiyar mata masu da'awa a Najeriya ta mai da hankali kan matsalar mutuwa aure a arewacin Najeriya kuma sun shirya babban taro a kai da fatan taimakawa ma'aurata su fahimci juna. Akwai mishkiloli da yawa da suka fuskanci al'ummanmu musamman ta musulmai a nan ƙasa. Mace-macen aure ya kai wani manzali da muna ganin lallai ya kamata kowa ya tashi ya bada gudunmawa mu yi magana a kai. Za ku ji wannan a zauren matasa. To galibi maza na son matansu na arme su girmama susi su yi musu ladabi da biyayya ko ta halin ƙaƙa. Su kuma mata yawanci sukan ɗauki hakan tamkar kama karya da cin zali da nuna hin ƙarfi. To mun shigo da Malam Hadi cikin wannan batu. Don ya taimaka mana mu ƙara ganewa mu ƙara fahimtar junanmu mu zamna lahiya a gidajenmu. ba wai namijin bahaushe shi kaɗai ne yake da wannan son a yi masa girmamawar ba wata ɗabi'a ce wacce Allah subhanahu ta'ala ya halicci dan adam da ita wurin sa shi ya ji wannan girma da bunƙasa da san yana so a yi masa biyayya din. yi tambayar cewa wace irin gudunmawa kafofin sada zumunta irin su WhatsApp ke baiwa mutane wajen tattauna matsalolinsu na zamantakewa. Muna tafi da amsoshinku da ma zauren matasa da kuma bayanin Malam Hadi duka cikin yau da gobe shirin matasa. Ƙungiyar mata masu da'awa a Najeriya ta shirya wani babban taron da ya haɗa manyan malamai maza da mata domin wayar da kan al'umma musamman ma ma'aurata maza da mata game da haɗarin da ake fuskanta sanadiyar mace-macen armi. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani ko kuma da cikakken bayani a zauren matasa. Malamai da masu ruwa da tsaki ne suka kwashi kwanaki biyu suna taro a Abuja domin su wayar da kawunan juna da ma na al'umma baki ɗaya. akan illar da ke tattare da rashin bin ka'idojin aure musamman a jihohin arewa maryam idris othman ita ce shugaban kungiyar mata masu da'awa a najeriya waɗanda suka shirya taron. To a gaskiya mun duba cewa akwai mishkiloli da yawa da suka fuskanci al'ummanmu musamman ta musulmai a nan ƙasa wanda a yanzu yawan mace-macen aure ya kai wani manzali da muna ganin lallai ya kamata kowa ya tashi ya bada gudunmawa mu yi magana a kai to wannan abu sai muka fara tattaunawa da wayannan malamai wanda muna da wani group a whatsapp ta nan muka fara wannan magana da su sai aka yarda cewa lallai akwai bukatan cewa a shirya irin wayannan zama wayannan muhadara a garuruwa daban-daban kamar guda biyar to wannan na abuja yanzu shine na farko wanda kuma muna kyautata zaton ilimin da malaman nan za su bada sannan tattaunawa da za a yi tsakanin mahalarta wannan taro da kuma su malamai muna kyautata zaton za a samu wani babban nasara a rage wannan maganar mace-macen aure ya ragu a wannan ƙasa. Malamai sun yi nuni da cewa akwai muhimman batutuwa da ya kamata ma'aurata su bi ɗaya bayan ɗaya. Da farko Malam Jabiru Sani mai hula ya ce dole ne ma'aurata su san akwai haƙƙi a kansu. Musulunci ya raba haƙƙi ya bai wa kowa nashi. Allah ya ce wala hunna mithlu ladhi alaihinna bil ma'ruf. su ma maza suna da iyaka mata suna da gugurgudun haƙƙin da maza suke da su a kan su ma suna da irin shi amma a gaba sai Allah ya ce walil rijali alaihin na daraja maza suna sama ga mata amma dai matan suna da irin haƙoƙan da maza suke da su su ma kan su kuma addinin musulunci ya bayyana waɗannan haƙoƙan da yawa cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta na farko shi Allah ya wajabta mai ba da sadaki wajen aure na biyu shi Allah ya wajabta mai ciyar shi Allah ya wajabta mai ba da wurin zama shi Allah ya wajabta mai sutura shi Allah ya wajabta mai koya mata addini shi Allah ya wajabta mai kula da ita ya tsare addinin ta ya tsare mutuncinta wa'annan duk haƙoƙa ne wa'anda Allah ya wajabta ma namiji akan akan matar shi akwai wasu haƙoƙa da malamai suka fi suwa cikin wannan ayan na walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf misali haƙƙin sa tufafi cewa namiji yana so ya ga matar shi ta yi kawa ta yi kwalliya amma shi ba zai yi ƙawan ba zai yi kwalliyan ba Abdullahi bin Abbas yana fassara wannan aya ce ina wa mata ta kawa da kwalliya kamar da ita ma nake so ta yi mini wata wannan haƙƙi ne wanda ya shafi namiji ya shafi mace kuma ya samu shi ne daga wannan ayar wala hunna mithlu ladhi alaihinna bil ma'ruf da ka wa'annan haƙoƙa tsakanin maza da mata ya kamata kowa ya kiyaye nashi yayi nashi domin a samu zamantakewa ta kwarai Allah da yana magana kan zaman aure sai ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma cikin ayoyin Allah shine ya halitta muku daga kawunan ku abokan zama in maza kuke halicci mata in mata kuke halicci maza kuma ya sanya soyayya danƙon soyayya da rahama tsakanin ku na farko domin a samu sukuni domin a samu natsuwa don haka ya kamata mace ta samu natsuwa a gidan mijinta kuma ba wanda zai iya bata wannan natsuwan sai mijinta haka ya kamata shi ma miji ya samu natsuwa wanda mace za ta iya bashi to in ka kula za ka gane haƙoƙan guda biyu ne wannan gefen da nashi wannan gefen da nashi kuma sai kowa ya ba da nashi haƙƙi ne za a samu zaman lafiya to akwai wasu maza da sai su yi ma kansu ɗinkuna misali su goma a shekara mm. amma su yi ma iyalin su guda ɗaya menene kenan suka yi wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin mace akan mijinta an tuqima ha idza ta'imta wa taksuwa ha idza tasaita shine ka ciyar da ita lokacin da ka ci abinci ka yi mata tufafi lokacin da ka yi tufafi don haka wajibi ne lokacin da namiji ya yi tufafi shi ma ya yi mata tufafi baya halatta shi ya kasance cikin yalwa da ko yaushe kala kaza amma ki dauki ta kila sai sallah ake yi wannan wani tunani ne wanda ya sa mu koyewa ta addinin musulunci kuma masu shigowa suna cewa musulunci ya tauye mata haƙƙin su sun samo ne daga irin wa'annan abubuwan ne musulmi ne wa'anda tabbas cikin musulmi akwai masu tauye mace haƙƙin su to a su kuma wanda ba sani ba sai su ce addinin musulunci ne ke cewa ayi yanzu annabi sansan ya ce haƙƙin mace ne in ka yi tufafi ka yi mata sai namiji ya yi goma ita ya yi mata ɗaya sai wanda ba musulmi ba sai ya gani ya ce kun ga yadda musulunci ke tauye haƙƙin mata wanda ke wannan ba daidai ba ne haƙƙin in ka yi mata kai ma ka yi ma kanka ka yi mata wannan daidai ne haka musulunci ya umurta. Shi kuwa Dr. Ibrahim Abdullahi Sani Rijiyar Lemo ya ce ko da ma'aurata sun san haƙƙinsu sai an haɗa da haƙuri. To ai shi haƙuri kusan shine ƙashin bayan tafiyar rayuwa ma gaba ke ɗayanta ba ma ga ma'aurata ba kusan zamu ga haƙuri dinnan Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana shi a dukkan ramayin rayuwar mu gaba ke ɗaya ai za matsayin mu na musulmai 'yan adam a dan rayuwar mu da za mu yi ta dama gaba ke ɗayanta addini ce shi kuma addini baya da za a sai ka yi shi sai ka yi haƙuri a cikinsa ba mu da hakuri da yawa ba mu cika hakuri ba mu cika dauke kai ba da makamantar irin wani abubuwa kin ga anan gurin eh, wani tsari ne kenan wanda manzo sallallahu ya ɗora mu akan shi wanda in muka tafi da shi na hakuri ne kuma za mu cir moriyar rayuwar mu kuma insha Allah za a kashe da yawa daga cikin matsalolin mutuwa ko kuma taɓarɓarewar gidajen auren raki. Malamai mata na ganin jahilci da rashin sanin ilimin auren na iya zama illa. Malama Halima Sa'id na cikin masu wannan tunanin. Akwai fanni biyu akwai bangaren da zaki samu cewa macen da namijin sun yi karatu amma ko da an yi karatu in ba tsaya akan abin da karatun ya karantar ba akwai matsala akwai bangare ɗaya kuma jahilci ne wanda shi kan kanshi wannan shi ne ma ummul aba'isin kawo rushewar auren sannan akwai bangare na uku wanda watakila in ɗaya daga ciki na da karatu ɗaya bai da shi to nan ma yana kawo matsala saboda kila idan namiji yana da karatu matar ba ta da karatu ma'ana ba ta san shari'a ba to tafiya su gaskiya zai yi wahalar gaske haka kuma in mace tana da karatu na addini ta san doka da ka'ida mijinta katon jahili ne to shi ma akwai matsala dangane da wannan musamman ma ta wannan bangaren ya fi illa domin idan ita mace ita ce ta yi karatu miji bai yi karatu ba kuma dole a zamantakewar aure ita take ƙasa to shugaban gida bai yi karatu ba to wannan shine ma maka ta fara matsala saboda duk yadda ta so ta tafi yadda abu a addinance shi bai sani ba to ba zai taba daukar shi a addinin rather dan sai dai ya dauke shi akan ga wata kamar yar ta'adda ta zo ko kuma ga wata eh, eh, eh, mai mulki ta zo ko kuma ga wata dai wadda ban sai zan kwatanta abin ba to gaskiya ni ina daukar shi a wannan matsalolin inda kowa zai tsaya akan dokar da shari'a ta dora mishi namiji san haƙƙinsa na aure mace ta san haƙƙinta na aure ina ganin za a samu zama lafiya sannan bugu da ƙari musamman a ɓangaren ɓangarenmu musulmin arewa a gaskiya mafi yawanci mun fi ɗaukar rayuwar aure a matsayin al'ada fiye da addini wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da ke rusa al'amura majority cikin kashi 180 sun ɗauki aure al'ada ne ba su ɗauke shi a matsayin addini ba so da haka zaki ga ana rayuwar auren kawai ana wato kwamacala wanda yake mafi yawanci in kika zo kika dubi menene matsala sai kiga majority al'ada ce suka ɗauka fiye da abin da shari'a ta faɗa to yau inda za mu rabu da wannan mu dawo kan skelin da shari'a ta ɗora mu a kai namiji ya ji tsoron Allah ya riƙa matarsa a kwaduntu yadda shari'a ta ce ya riƙe ta ya bata haƙƙoƙinta na aure tun daga ciyarwa da tufatarwa da saduwar aure da kyautatawa da lallashi da tausayawa duk shari'a ta nuna mana wannan to za a samu zama lafiya mace ta ji tsoron Allah ta sani mijinta shugaba ne a kanta ta zama mai biyayya gare shi mai kunya gare shi mai tausaya masa musamman wajen hidimar yau da kullun cefane dole ne wajen nan za ka duba domin sha'anin cefane da hidimar gida da namiji zai babu sati babu lahadi to in an samu mace ta gari ta tausaya masa wajen nan wajen taimaka masa da rufa mishi asiri da lallashin shi da karfafa mishi gwiwa to inda za a samu haka za a samu zama lafiya wani lokaci akan yi magana a ce rayuwar aure hakuri ne akwai abin da shari'a din da kanta ita tace ce ka ai hakurin da yawa muna samun matsaloli a wajen wannan musamman iyaye mata an tashi za a aurar da ya sai kiji an ce to haƙuri ne ni ma da ban yi haƙuri ba da ni da ubangida ba mu kaiwar haka ba akwai abin da haƙuri bai iya ɗauka bari ka misalai kaɗan a nan idan aka yi aure akwai lokacin da za a yi aure a aurar da ya sai a samu cewa namiji madoki ne da ta yi magana kadan ya dinga zabga mata mari yana duka yana kai kafa tari akwai matan da an sha jima ciwo akwai matan da akwai matar da ni na san mun je gaishe ta asibiti ya kusa cire mata ido shari'a ba ta yarda da duka ba kuma babu inda musulunci ya ce namiji ya dinga dukan matarsa sai a wuri daya shine in ta ki zuwa shimfiɗarsa shi ma nan malaman tafsir da suka yi bayanin ayar suka ce ba duka bane wanda zai cutar wasu ma malaman sun kwatanta suka ce kama dan hannun rigar shi wani ma ya ce ya hular shi ya mata dan barazana to amma yau an kai yarinya ko kuma mace tana auren namiji ya zage yana kai mata naushi shari'a ina ne ta ce ai hakuri da wannan kin ga babu bangare na biyu shari'a bata yadda namiji ya sadu da mace ba sai a wurin da shari'a ta ce a sadu da ita wani lokaci ana aure simply because ana aure kawai wai zamananci da iskanci ya zo sai namiji matar aure ya zo ya ce shi ba zai kwanta ita ba sai ta baya duk ana samun wannan matsaloli yanzu yana ɗaya daga cikin umul abai da ke kashe aure yanzu to shari'a bata ce ta yarda da wannan ba babu hakuri akan wannan haramun ne musulunci ya haramta don haka a nan ba a ce ta biyayya gare shi ba to kin ga a nan ma babu za ka ce ma mace wai hakuri ne to haƙuri a haram kin ga babu yawwa sannan akwai bangaren haila da makamantan irin wannan sannan akwai abubuwa na addini kamar misali yanzu lullubi akwai mazajen da kirkirin sai ce matarsa ba za ta yi lullubi ba shi kuma lullubin na doka ne na Allah ba dokan namiji ba ne so ran da namiji ya dubi matarsa ya ce wai katte lullubi simply because za ta fita shi gashi dan duniya shi ya waye ya manta da shari'a sai ya manta da cewa shi musulmi ne kuma shari'a bata ce mace ta yi masa biyayya a wajen nan ba to kin ga anan babu yanzu aika ce wai hakuri ne so akwai abubuwan da shari'a ita ce ta ce ka a hakuri mu dauki ciyarwa ka aje mace ne baka ciyar da ita sannan a ce ta yi haƙuri kin ga ba zai yiwu ba ciyarwa eh, yana ɗaya daga cikin abin da ake gaggawar ba aure idan namiji ya zamanto baya ciyar da matarsa domin ka ban mace cikin yunwa kin ga bai ba wanda majority of lalurorin yanzu ake samu cewa mace mafi yawancin mata na gidan aure amma suke ci da kansu har su ci da 'ya'ya mazajen kuma suna na waɗansu su kuma ba babu bane kuma ko da baka da shi lallashi da kyakkyawar magana ai wani magana ne to wani sai ki ga babu lallashin babu ciyarwa ya zubar da haƙoƙinsa kuma sannan ya zo ya ce ana so a zama lafiya gaskiya akwai waɗannan matsalolin to kin ga shari'a ba ta yadda da haƙuri dangane da irin waɗannan abubuwa shari'a ta yarda da haƙuri wajen samun sa wajen kila halayyarsa in ka duba wani wani dole kai haƙuri da haka tunda haka Allah ya yi shi ta riƙa shi kin malama Halima Sa'id mata kuma koyaushe a ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri ai da ban yi haƙuri ba da ba mu aihe ku ba to ai shine eh amma gaskiya ta yi bayanin mm, to daga nan sai ina. Mun yi wa Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin share fagen shiga jami'a a Kano tambayar cewa, wai shin namijin bahaushe ne kawai ke son a yi masa girmamawa, a yi masa ladabi da biyayya musamman ma matarsa ta aure ko kuwa ba wai namijin bahaushe shi kadai ne yake da wannan son yi masa girmamawar ba haka zalika ba kuma wai iya dan najeriya ne ko dan afirka ba uh, ma wato wata ɗabi'a ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan adam da ita akwai ɗabi'un da ya halicci mace da su akwai ɗabi'un da ya halicci namiji da su daga cikin ɗabi'un da ya halicci namiji da su kamar yadda ya zo a cikin nazarce-nazarcen da aka yi shine akwai halitta waɗanda wasu masana scholars na sociology da psychology suke ganin cewa waɗannan abubuwan su ne suke tasiri wurin sashe ji wannan girma da, bunƙasa da san yana so a yi masa biyayya ɗin zan kasa abin gida biyu kashi na farko zan yi magana akan su waɗannan dalilai sannan kashi na biyu kuma zan yi magana akan abubuwan da yake yi ɗin a kashi na farko za ka tarar cewar kamar yadda wasu scholars guda biyu a wani littafi har lambus and holborn suka yi wai shi human biogramma suna waɗannan mutane lionel tiger da robin fox su waɗannan mutanen sun nuna cewar ɗan adam yana da wasu ɗabi'u waɗanda yake da su a cikin jikinsa waɗanda ɗabi'un nan sun sa zai kare iyalinsa zai tafi neman abinci tun a zamanin da tun kafin a zo abin da ake ce yanzu industrial society zai tafi ya je neman uh, tsinto musu abinciccika ya je wato samu musu uh, naman da za su ci ya fita farauta har aka zo aka fara yin noma har ya zo ya fara tattare dabbobi yake kiwo har yake iya fita ya zama makiyayi da sauransu har zuwa yanzu lokacin da aka zo aka zo industrial society zamanin da mutum zai je aikin office ko aikin kamfani to duk wannan abubuwan sun faru a dalilin wannan tasiri na ɗabi'a da yake da ita wanda tun daga kwakwalwarsa zuwa jikinsa har sun kawo cewar za ka ga irin ƙira jikinsa da kwanjinsa da faɗin ƙirjinsa da azamarsa wurin wurin ƙarfin tashinsa da rashin kasalarsa ko lalaci da kuma wato ƙarfin zuciyarsa wurin kare iyali ko kare dabbobinsu da suka tara ko kare dukiyarsu idan misali a yanzu ne industrial society da sauransu da sauransu wannan abubuwan sun kawo su wato a yalwace a cikin wannan theory din na human biogramma to wannan ya sa daga cikin ɗabi'un kuma yana da san wato ɗabi'a ta kamar soja ko ɗan sanda ko mai kiyayewa kuma har daga ciki yana son yana da ɗabi'a ta a yi masa biyayya shi yasa namiji yake wato kamar kashin dankali babba a kan karami za ka ga wato tun a zamanin zamani magidanci babban ko da tsoho ne shine babban uba yana da 'ya'ya manya-manya su ma suna da 'ya'ya jikokinsa ke na manya-manya watakila da 'ya'yan jikoki an yi babban gida da ake cewa shi kaɗai in ya fito ya tsaya za ka ga duk ai kontrolin ɗin wannan gidan ya faɗi abin da za a yi kuma kowa ya bi dama wannan ɗabi'a tana nan a tare da shi haka zalika ko a zamani na yanzu za ka tarar shugaba ko shugaban ƙasa ko gwamna ko shugaban ƙaramar hukuma ko wani darakta ko wani menene shi a inda yake za a ga yana wato al yana tasirantar da wannan ɗabi'a da take jikinsa to wannan dama tasiri ne na wannan abin yana cikin halittarsa shi yasa yake son wannan wato girman abinda um, a sociology muke cewa male ego wani, irin ɗabi'a ce ta son a masa biyayya ko da a cikin mazan ma yana son ragowar maza da ya fi su su yi biyayya ballantana kuma aka ce mata ne kuma matan nan nasa ne ko matan da suke karkashin sa ne yana son ya ga wannan biyayyar to kaga a karo na farko na baka dalilin da yasa yake da yake da son wannan abun dama ɗabi'a ce wala Allah sai dai wata al'ummar ta karfafa wannan abun wurin wato tarbiyya abin da muke cewa socialization ko kuma ta dan dakushe shi wurin shi ma socialization shine wato tarbiyyar 'ya'yan nasu amma dai wannan biyayyar da namiji yake so tana nan a zuciyarsa alal misali a african societies har yanzu wannan ɗabi'ar wannan halayyar tana nan ta ayyuwa miji biyayya shine zai wuce gaba rago su biyu baya amma a western world nahiyar turai da amurka za a ga an dan dakushe ta duk da dai har yanzu ba su daina samun wannan rigingimin na tsakanin waye shugaba tsakanin miji da mata ba duk da suna cewa men uh, what man can a woman can kuma sannan ana magana aure ba wai ja, miji shi ba jagora bane mata na binsa a'a aure miji fatina ne sai dai su rike hannun juna su tafi tare to wannan din kawaye ne wannan din shi ma har yanzu crisis tashin hankali da rigingimu da suke samu wanda har ya zo ya sauka kan zuwa 'ya'yansu yana faruwa ne a dalilin sun yi violating ma'ana sun ki yadda su ci gaba da biyayya da wannan saboda rubuce-rubuce da feminist suke yi akan cewar lalle-lalle sai mata sun zama partners na maza ba kuma ina cewa daidai ne ko ba daidai bane ina faɗan abin da nazari ya zo da shi ne hmm. to wannan kenan a ɗaya ɓangaren kuma irin tasirin da ɗabi'a take yi za ka ga yanzu idan misali shugaban ƙasa ya zauna a fada don ministoci za ga sun zauna a abin da yake ƙasa da shi gwamnoni za su zauna ƙasa da shi idan gwamna ya je zai ga shugaban ƙasa sai ya bi wani abu da ake cewa protocol sai ya bi wasu ƙa'idoji sai ya bi wasu sharɗai sai ya bi wasu matakai sai ya shiga daga nan ya fita daga can ya shiga daga nan sannan ya shiga wurin shugaban ƙasa kuma in ya je zaka ga yadda zai miƙa wa shugaban ƙasa hannu cikin ƙasƙanci cikin girmamawa zai miƙa masa idan gwamna ya dawo jiharsa shi kuma ya tara kwamishinoninsa da abin nan wato chairman local government za ga yadda yake kumbura yake bunƙasa mm. yake ƙasaita mm. ni na je gidan gwamnan da na je wani aiki zai sa ni wani aiki na je zan zauna ya ce in zauna a kan kushin caya ɗin da yake a irin kushin chairs ɗin amma kwamishinoninsa sun zo suna zaune a kan carpet ko kallon su bai bani yana magana da ni alhalin ni dan kyankyaso ne aka kwatanta ni da kwamishinonin ba wai don saboda ni girma na ya kai bane a'a su kwamishinonin nake nuna maka yadda suke yi a gabansa haka zalika kuma idan shi ma chairman din local government ko kwamishina ya bar gaban gwamna ya shigo ma'aikatarsa shi ma duk yadda kowa zai zube kowa ba kowa bane a gaban kwamishina ko kuma in chairman din local government ya zo ya zube kowa ba komai bane a wannan kowa ya bi ko kuma ka ɗauka misalin fadar masarauta ko fadar masarautar kano misali idan sarki ya zo ya zauna a kan fada ya zauna a kan karagarsa dukkanin hakimai zauna suke yi a ƙasa su naɗe kafa su sun kuyar da kansu suna sauraron abin da sarki zai ce kuma duk abin da sarki ya ce an ji an bi matangaringa sinyiyawa kuma sun cikatun bulbul kuma ba su sun aure sai sun gaɗi mai kuɗi idan ba ka da kuɗi bana ba za ka yi mata ba idan kana da kuɗi in an ganka da mota har hotuna ake kaima darje a darje ɗin mai gwaɓi. Jamila kin ga da muka ji waƙa nan mun yi dariya ko? To amma wannan ma tana cikin matsalar da ke sa mace-macen aure. Iyaye sai mai kuɗi daga an ga mai kuɗi za a ɗauki hoton ‘ya'ya a musu kwalliya a aika. In ya aure ta bai ganin mutuncinta ba zai taɓa girmama ta ba saboda ya san saboda kuɗin shi iyayenta suka bashi ita. Gaskiya. tun daga nan ma an sai musu wulakanci Yawwa, to mun yi muku tambaya cewa wata irin gudunmawa kawahin sada zumunta irin su whatsapp ke bama mutane wajen tattauna matsalolinsu na zamantakewa ga yadda kuka amsa mana a facebook Yau da gobe tabbas kahohin sada zumunta suna da matukar mahimmanci musamman yadda yanzu yanzu duniya za ta san abin da ke faruwa a wani wuri. Musamman ku kanku 'yan jaridu aikinku ya zo muku cikin sauki ta hanyar gudanar da aikinku musamman kamar yadda kuke jin ra'ayoyinmu ta kahohin sada zumunta. Kamar a wannan shiri naku na yau da gobe mai albarka, sako daga Sade Sa'idu Daura. Tabbas kafofin yada labarai suna taka rawa a cikin al'umma wajen ƙara zumunci da ƙaunar juna. Misali, kamar ni da ke kamaru amma ina da abokai a Najeriya waɗanda mun shaƙu da juna ta hanyar Facebook da WhatsApp. Sako daga Umar Alasan Kamaru. Yau da gobe ni kira zan yi ga 'yan uwana matasa abota shahukan sadarwa da cewa wallahi mu yi taka tsantsan da su, wato mu guji hulɗa ko mu'amala kan duk wani abin da ba zai amfane mu ta ɓangaren addini da rayuwar mu ba. Don haka mu yi tunanin cewa duk abin da muka ɗora wanda bai dace ba, misali kamar abin da ya shahi batsa, to duk wanda ya gani huwa muna da kamasho. Idan kuwa nasiha ce duk wanda ya amfana da ita muna da lada, don haka zaɓi ya rage gare mu. Ko dai mu zaɓi alkhairi mu rabauta, ko dai mu biye wa ruɗin shaiɗan ya kai mu ya baro mu, kukan kurciya dai jawabi ne. Sako daga Baffa Haruna Bajoga malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka. Kafofin sada zumunta na taka muhimmiyar rawa ta sanar da mu halin da duniyar mu take ciki. Sako daga Hafsat Ibrahim. Tabbas kafofin sada zumunta irin su WhatsApp suna ba da gudunmawa wajen tattauna matsalolin da ke damun 'yan uwa da abokan arziki da suke garuruwa daban-daban cikin sauki. Sako daga Malam Adamu Adamu Madara. Habawa, ai ba abin da zan ce sai godiya. Hanyar sadarwa ta yanar gizo ta taimaka min wajen yada hajata a kasuwar duniya musamman WhatsApp. Sako daga Bashir Yu Garku. Hakika kawoyin sada zumunta irin su Facebook, WhatsApp, Togo, Twitter suna taka muhimmiyar rawa wajen warware mun matsalolin rayuwata. Domin a halin yanzu idan ina da damuwa shiga kawai zan yi cikinsu na shaida wa abokan arziki kuma sukan bani muhimman shawarwari. Sannan kawayen sada zumunta sun haɗa ni da manyan mutane da daman gaske da abokaina da na daɗe ba mu gamu ba. Bayan haka, suna taimaka min wajen isar da kokena da na sauran al'umma ga shugabanninmu kuma hakan na tasiri sosai. Kawayen sada zumunta na taimaka min wajen samun labarin abubuwan da ke faruwa a cikin gida Najeriya da ƙasashen duniya. Sannan kawayen sada zumunta sun taimaka kwarai da gaske wajen tabbatar da an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana a ƙasarmu Najeriya da kuma zaɓen shugabanni na gari. A ƙarshe, kahohin sada zumunta suna taimaka min wajen samun mahimman bayanai akan karatun aikin lauya da nake yi. Da fatan Allah ya kare mu daga illolin da ke tattare da waɗannan kahohin sada zumunta. Saƙo daga Comrade Zakar Adamu Kwantagora, ɗalibi a makarantar aikin lauya na Justice Fatilami Abubakar da ke Kwantagora. suna bada da gudunmawa mai amfani wani lokacin kuma su ba da matsala sako daga abubakar lawal gidan dan maye a jar gaba. jamila da a ce za ki samu dama za a baki dama ki zama mai ba da shawara tsakanin ma'aurata waɗanne irin shawarwari za ki riƙa hankali ni mm. har nawa ne da zan ba da misali kamar malam hadi eh dani ne shi watakila mm. yana yi mu ne ba mu sani ba amma ya kamata a ce yana da kin sani ko mm-hmm. da ko yadda malam hadi zai iya zamanantar da irin yadda ya san matsaloli da kuma ma harkar zamantakewa shi yana da mm. ilimin yana da takardar kamar yadda turawa suke yi yayi amfani da waɗannan kafofin sada zumunta ɗin kamar facebook ko shi ba shi ne zai zauna yana sassakawa ba zai iya samun ɗaliban shi mm-hmm. waɗanda su ma suna koyon wannan harkar zamantakewa din. sai su rika sakawa a facebook mutane ma su samu damar da za su je shafin shi su ce za su yi mashi tambaya haka suke yi a nan kin san abin da ya sa na wannan abin ya na tuno wannan abin tambayar da muka wace irin gudunmawa kawai sada zumunta irin su WhatsApp ke bai wa mutane wajen tattauna matsalolinsu na zamantakewa. Eh. Ba wanda ya ce kamar ina da matsala da mijina ina neman shawara daga wajen Jamila ko kuma idan ina da matsala da mata a'a babu. Amma fa sai dai magana a dunkule. Eh sannan kuma kin sani ne yanzu na ga baya ma WhatsApp. group group dinnan da ake da su zaki ga mata suna yawan zuwa waɗannan group din ba abinda da ake tattauna akwai sai harkar zamantakewa. Ni na gani da na shiga group group din amma sai na ga komin mata ya koma akan yadda za a zauna da miji. Akwai abubuwa da yawa da za mu iya tattauna mu ƙara wa kanmu. sosai da su mu ƙara abubuwa amma kullum ko da yaushe kullum kullum gaskiya to masu saurari za mu samu mu dan <laughs> mu dan gane cewa waɗannan kafofin fa suna da amfani fiye da kawai ta yadda za a zauna da miji. Sosai kam. Sosai da fatan an wahimce mu. Masu saurari iyakacin shirin kenan sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyar mu malama Zainab Abdulrahman ni Halima Jumrau ke sallama da ku sai gobar haka da izinin Allah ku huta lahiya. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba.

yau dace mu da yanzu ake zance duka afirka ke zance eh, yaban ya zama This program has come to you from the Voice of America, Washington.